ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين masu ƙaryata tashin alkiyama waɗanda suke ganin ba zai yiwu ba suna cewa yaushe ne wannan alkawari da kake yi mana ya kai muhammad kai da ka zai kasance in dai har da gaske kuke yi na cewa zai zo